لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام مرسل نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين a yau muna talata sha ɗaya ga watan ramadan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida wanda ya dace da sha ɗaya ga watan uku maris kenan shekara ta dubu da ashirin da biyar miladiyya muna karatu wannan sura mai albarka surat hud malam inda ya karanta shine inda muka tsaya jiya fadin Allah tabaraka wa ta'ala wa kadhalika akhdhu rabbika idha akhadha alqura Allah tabaraka wa ta'ala bayan ya bayar da labari na al'ummomi da ya halakar saboda sabon da suka aikata sai yace wa kadhalika kamar haka ne akhdhu rabbika kamun ubangijin kai da yake dankar alqarya ko kuma mutanen alqarya idza akhadha alqura in ya kama ma abota alqarya ma'ana yayi musu hukuba an ambaci alkarya ana nufin ma ma'abota alƙarya dan su ake wa hukubar ubangiji ta ta'ala yace kamar haka ne kamun ubangijin kai idan ya kama alkarya ma'ana ya danke ta wahi ya zalima alhali tana azzalima suna zaluntar kawunan su wajen aikata shirka da sabon Allah haka ubangiji yake yi musu an ba mu labarin al'ummomi da suka gabata a baya da irin azabar da Allah ya yi musu inna akhdahu hakika kam ubangijinka da dan kasa alimun mai radadi ne shadidun mai tsanani irin yadda Allah ya ba mu labari waɗanda al'ummomi yadda Allah ya halakar da su imamu bukhari da muslim sun rawaito hadisi daga abu musa al-ash'ari Allah ya kara masa yadda yace manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace inna Allah ta'ala la yumli lil-zalim Allah tabaaraka wa ta'ala yana jinkiri ga azzalimi hatta idan aka zahu har lokacin da zai kama wannan a akan zaluncinsa da yake aikatawa lam yuflihu baya tsire wa kamun ubangiji sun makara sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallama bayan ya faɗi wacce magana sai karanta wannan aya yace "Zalika kadhalika akhdhu rabbika idan akhadha alqura kamar haka ne kamun ubangijinka idan ya kama alƙarya ma'ana ya dange ta bisa laifinta wani zalima alhali tana azzalima ko mutanen alkarya alhali tana azzalimai ma'ana suna aikata aiki na zalunci shirka da sabon Allah kenan inna akhzahu alimun shadid lalle kamun ubangijin ka kamu ne alimun mai ranadi shadidun mai tsanani Allah ya faɗi wannan ne domin a wato tunatarwa da kuma tsawatarwa ga waɗanda suke aikata irin waɗancan laifuka cewa irin yadda aka yi waɗancan haka ba za a yi ga dukkan wanda yake aikata laifi irin nasu Allah ta'ala ce inna fi zalika la'ayatan liman khafa azabal akhirah lalle a cikin wannan labarin da Allah ya bamu yadda ya halakar da waɗancan al'ummomi la'ayatan lalle akwai aya shine ibra ma'ana akwai abin daukan wa'azi da izina liman khafa azabal akhirah ga wanda yake tsoron azabal lahira wato idan Allah ta'ala ya kama waɗancan da wannan azabar ne tun a duniya to ya azabar lahira take in dai kana so ka kiyaye azabar lahira to kada ka aikata abin da zaka cancanci azaba tun a duniya irin wadda wana irin wadda Allah ya ba mu labari na waɗancan mutanen liman khafa azabal akhirah zalika ita wannan rana ta lahira yawmun majmu'ul lahun nas rana ce da Allah ta'ala zai tattaro mutane baki daya a cikinta domin kowa ya ga abin da ya aikata kuma a yi masa sakamako a kai wadalika yawmun mashhud kuma wannan rana ce abin halatta babu wani wanda zai kauce mata a cikin dukkan halittun Allah kowa sai ya tsaya gaban Allah a wannan rana sai Allah ta'ala ce wa ma a wa ma nu'akhiruhu illa li ajalin allah ta فمنهم شقي وسعيد الله wa وتعالى يقول وما kamar waɗancan mutane suna cewa to yaya ranar ba ta zo ba har yanzu ana ta ba mu labarinta wannan rana tun zamanin annabi nuhu alaihi salam ake gaya wa mutane zuwanta za ta zo za ta zo ga zamani ya yi doguwar tafiya kamar sun tambayi cewa to yaya ranar bata zo ba har yanzu sai Allah ta'ala ya ce wa manu akhiruhu illa li ajalin ma'lum ba wani abu ya sa muka jinkirta zuwan ba face sai dan ajali wato wanda aka sanya wa lokaci ki da digagge ai illa li ajalin qida ajalin ma'lumin adadu sai cewa Allah ya hukunta zuwan wannan rana ne a wata ranar da aka kididdige da ma'ana ana kidayawa ɗaya bayan ɗaya har kuma za ta zo ita din ba saboda haka wanda yake gaggautawa ya yi haƙuri ya yi jinkirin lokaci ne Allah ya sanya wannan rana kuma tana zuwa ba makawa yau ma ya ce la ta kallamu sun illa bi izini sai Allah ya bayyana tafa wannan rana yadda bayi za ka kasance a cikinta Allah ya ce yau ma ya ce a ranar nan ne da ya ce wato ranar da za ta zo la ta kallamu sun illa bi izini babu wani rai da zai yi magana a tsaye a wannan rana sai da izinin Allah mana an tashi alkiyama kowa zai tsaya ne a inda Allah ya sanya a tsaye a tsayar da bayi babu wanda zai ke kala sannan ubangiji ta'ala zai kyale bayi tsawon lokaci suna tsaye a wannan waje babu wanda zai iya yin magana la takallamu nafsun illa bi izni kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa a cikin suratu annaba yace la yatakallamuna illa man azina lahu ar wa qala sababa. babu wanda zai magana a wannan rana la ya takallamuna mana bayi babu wanda zai ce kala kowa ya tsaya yana jira ya ga me za a yi da shi illa man azina lahu rahman wanda zai magana shine kadai wanda Allah ya bashi izini wa kala sawaban kuma zai faɗi magana ta daidai Allah ta'ala a cikin suratul taha yace wa khashi'atil aswatu lirrahmani fala tasma'u illa amsa a lokacin da za a tsaye da bayi a filin alkiyama wa khashi'atil aswatu lirrahman dukkan wani sauti na bayi za su yi kasa su yi shiru babu wanda zai yi magana a wannan rana saboda suna tsaye a gaban Allah ar-rahman mai girma fala tasma'u illa hamsan ba abinda zaka ji face numfasawar mutane wato wani sauti kasa kasa shi kadai zaka ji amma babu wanda zai yi magana ya zo a cikin sahih bukhari da muslim daga a cikin hadisin shafa'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yake bayyana abin da zai kasance a ranar alkiyama yace wala yatakallamu yawma idhin illa ar-rusul ai a ranar ma babu wanda zai yi magana sai manzanni shine fadin Allah ta'ala illa man azina lahu ar-rahman mana wane ne ma yake da jin cewa zai iya yin magana sai manzannin Allah kadai su kadai za su yi magana wada'awar rusul abinda za su rika faɗa wannan rana shine Allahumma sallim sallim ya Allah ka aminta ya Allah ka aminta su kadai za su iya bude baki su yi magana amma da gowar mutane kowa ya yi shiru yana jiran ya ji abin da za a faɗa Allah ta'ala ya ce fa minhum shaqiyyun wa sa'idun a wannan fili na alkiyama cikin mutane sun kasu gida biyu akwai shaqiyyun mara rabo dan wuta kenan wa sa'idun da wanda yake mai rabo dan aljanna mutane suna tsaya gaban Allah tabaraka wa ta'ala sai Allah ya bayyana su wane ne yan wuta marasa rabu kuma su wane ne aljanna sai ce fa amman ladina shaqu amman ladina shaqu fa inna na tabaraka wa ta'ala yace fa ammal ladina shaqu amma waɗanda suke yan wuta marasa rabo a wannan rana lahum fiha zafirun wa shahiq ma'ana zai kasance a gare su a gidan wutar kenan suna da zafir shine kururuwa suna daga sauti shine zafir ma'ana yayin da ake musu azaba a gidan wuta a wani sa'i zaka ji suna kururuwa suna daga murya ai sautun shadidun su tana yin sama wa shahiq a wani lokaci kuma za ka ji sautin su can ƙasa-ƙasa ka san yin wahala sai wahala tun ana ɗaga murya har kuma za a koma a ma daina ɗaga murya saboda idan musiba ta yi wato azaba ta yi girma to kuma tun mutum yana kururuwa har zai dawo kuma sai dai ka ji kawai wasu shi ne ainihin shahik ma'ana ka rika jin can sauti ƙasa-ƙasa na kuka da kuma wato halin da 'yan wuta suke ciki khalidi na fiha kuma yan wuta za su dawwama a gidan wuta ma damatis samawati wal ard muddin sammai da kasa sun dawwama sammai da ƙasa sun dawwama illa ma sha rabbu sai kadai abinda ubangijin ka ga dama inna rabbaka lalle ubangijin ka fa'alu lima yurid mai aikata abin da ya so ne khalidina fiha mana yan wuta za su dawwama a gidan wuta su ne mushrikai wanda suka mutu akan shirka su kan za su dawama a gidan wuta sai yace ma damatis samawati wal ard ai muddata dawamis samawati dawamar sammai wacce ta lullube su wa dawamul ard allati tuqillu da dawamar kasa wacce suke kanta to wace waɗanne sammai ne kuma wata kasa ce amsar wannan shine kace to a ina ake a duniya ake ko a lahira ai an bar duniya yanzu magana ake ta me an tafi lahira an bar duniya kenan ana magana ne game da halin da za samu kansu a wancan gidan ba wannan gida ba ai an gama da wannan gida na duniya an gama da wannan gida na duniya yanzu magana ake ta lahira saboda haka yace fal muradu samawati al akhirah wa arduha wa hiya da'imatun mukhallada ma damat as samawati wal ard wato matakar dawwamar sammai da kasa na wancan inda aka tafi kenan a koma gidan lahira dan wannan duniya an riga an gama da ita an koma lahira to saboda haka gana magana ne ta gidan lahira kuma gidan lahira madawamin gida ne baya karewa kenan azabar ta kuma ba za ta kare ba kenan faɗin Allah khalidina fi za su dawwama a ciki dawamar ainihin gidan lahira gidan lahira baya karewa to haka su ma ba za su kare da daga azabar gidan wuta ba illa ma sha rabbuka sai ya ce sai kaɗai abin da ubangijin ka ya ga dama wannan togaciya ce amma malamai sun tattauna wato sun yi magana mai yawa akan wannan togaciyar mai take nufi illa ma sha a rabbuka sai abin da ubangijin ka ya ga dama wasu suna cewa kenan akwai lokacin da yan wuta za su fita daga wuta to shi ma dai ai jumla ta farko ta baka amsa an ce na fiha za ta dawwama a ciki to ai ko dawama ma'ana shine ba ta karewa abinda bai karewa shine khulud abinda baya karewa shi ake cewa khulud ma'ana dawama abinda baya karewa kenan wannan togaciya wasu malamai suka ce abinda ake nufi dawamar nau'in azabar da za ta kasance a ciki sai irin wanda Allah ya ga dama ma'ana Allah zai musu azaba ne nau'i nau'i na azaba a gidan wuta kar ka manta shi gidan wuta ba wai da azaba sai ake azaba ba a'a azaba nau'i nau'i ne Allah zai wa gidan wuta azaba saboda haka wani lokaci za a yi musu azaba da ita kanta wutar wani kuma lokacin za a yi musu azaba da tsananin wato sanyi mai wato kuna shi sanyi, domin sanyi shi ma in yi sanyi to shi ma yana da kunarsa to saboda haka wani lokaci a yi musu wannan azaba wani lokaci a yi musu wannan azaba shi ne illa ma sha rabbuka sai abin da ubangijin ka ya ga dama na nau'in azabar da zai wa 'yan gidan wuta wasu ka ce a'a abin da ake nufi 'yan gidan wuta iri biyu ne akwai mushrikai waɗanda suka mutu suna kan shirka akwai kuma masu laifi da za a sa a gidan wuta su ma amma suna da imani sun mutu akan imani laifin su shi yasa aka jefa su gidan wuta to illa ma sha rabbuka yana nufin sai abin da ubangijin kai ga dama na dadewar da waɗannan za su yi a gidan wuta su ne masu imani da suka yi laifin da suka cancanci a sanya su gidan wuta su kan akwai lokacin da za a fidda su iya abin da ubangiji ya ga dama dadewar da za su zauna a gidan wuta shine yadda Allah ya so amma bayan wannan za su fita daga cikin wannan wuta domin Allah ya da su gidan aljanna domin manzon Allah ya bayyana a cikin hadisi yake cewa babu wanda zai dawwama a gidan wuta wanda yake a zuciyarsa akwai misqalu habbati khardal min iman misalin kwayar komayya ta imani in dai bai mutu da shirka ba a'a yana da asalin imani sai dai laifinsa yasa aka sanya shi gidan wuta to Allah zai fidda shi daga gidan wuta a mai da shi gidan aljanna gurgurdan abin da Allah ya ga dama kenan wannan toga cewa suka ce illa ma sha rabbuka yana nufin sai abin da ubangiji ya ga dama na azabar da za a yi ga waɗancan masu imani da su ya aukar da su gidan wuta inna rabbaka lalle ka fa'alun lima yuri mai aikata abin da ya ga dama ne wasu malamai suka ce in ka duba karshen ma'ayar za ka gane cewa eh dawwamar da aka faɗa ta farko ba ta karewa domin ya ce inna rabbaka fa'alun lima yurid ubangijinka mai aikata abin da ya ga dama ne mana ya sa mai laifi a gidan wuta ya bar shi har abada ba zai fita da gidan wuta ba in ya ga dama haka yake aikatawa kuma ya bayyana a ayoyi da dama a cikin alkur'ani cewa wanda suka mutu da shirka su kan ba za a yafe musu in ba a yafe musu ba duk wanda ya tafi lahira da laifin da ba a yafewa dan wuta ne inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha to kenan wanda ba a yafe masa ba gidan wuta zai dawwama a gidan wuta kamar yadda ayoyi da dama suka bayyana haka sai Allah ta'ala yace wa amman ladina sa'idu wa amman ladina sa'idu fa fil jannati khalidina fiha ma damat as-samawati Allah ta'ala ce wa amman lazina su'idu amma waɗannan da suka rabota da rabo na lahira shine suka shiga aljanna Allah ya ba su aljanna bisa rahamarsa fa fil jannati to su kan za su shiga aljanna khalidina fiha kuma suna masu dawama a gidan aljanna waɗanda Allah ya musu rabo da gidan aljanna to za su shiga gidan aljanna khalidina fiha su ma za su dawama a gidan aljanna muksa khuludin zama na dindindin shine al-khulud zama na dindindin za su tabbata su dawama a gidan aljanna ma damati samawati wal ard ay muddata dawami samawat allati tudhilluhum tsawon wato kasancewar sama da take lallube su a wancan gida wal ard allati tukilluhum da kasar da suke tafiya akan ta a wancan gida muddin akwai wannan to su kuma suna nan madawama a cikin illa ma sha rabbuka sai abinda ubangijinka ya ga dama anan malaita min miqdari mawqifihum lil hisab gwargwadon iya tsayawar da za su yi domin a yi musu hisabi su ga gidan aljanna shi ne kadai za su kasance a wajenta ɗan aljanna kafin a yi hisabi to wannan suna wajen gidan aljanna amma in aka yi hisabi Allah ya ce a shigar da su aljanna suka shiga to za su dawo a gidan aljanna babu fita daga ciki babu shiga fita daga gidan aljanna au ko yace ma'anar da ai mufaraqatuhum lil jannati ayyam azabi ko kuma a'a ana nufin waɗancan ne waɗanda suka rigaya suka shiga wuta wato sai abin da Allah ya ga dama na azaba gare su sannan kuma a fidda su a shigar da su gidan aljanna su dawwama a gidan aljanna ata'an wato kyauta da Allah ya ga yan aljanna kyauta ce ghaira matizuzin wacce take ba ta da iyaka ma'ana ghaira munqati' ba ta karewa ba ta yankewa Malamai suka ce hatta wannan karshen ayar da Allah yake bayanin dawwamar yan aljanna a gidan aljanna fadin Allah ta'ala wato Afa'an, ghaira majzuz yana nufin cewa ba a fita daga idan aljanna an shiga za a dawama dan ya ce rabo ne Allah zai ba su kyautar da ba ta yankewa Ba ta yankewa ai ghair maqtu'a wanda ta yankewa in ko ta yankewa ai kenan ba a ba ta da iyaka ba ta da iyaka to wannan yake nuna cewa togaciyar da aka yi ba ta nufin karewar wuta ko karewar aljanna a'a idan ka koma nasoshi na alkur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna ƙara tabbatar maka da cewa duk wanda ya shiga wuta in dai mushrike ne to ba zai fita daga wutar ba kafiri munafiki ɗan wuta ne dindindin haka Allah ya hukunta ɗan aljanna kuma duk wanda ya shiga aljanna ko dai shiga ta farko ko bayan an yi masa hukuba saboda laifinsa sannan aka shigar da shi aljanna shi ma zai dawwama a gidan aljanna in dai aka shiga to ba a fita daga gidan aljanna kamar yadda Allah ya ce afa'an ghaira majzuz sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce fala taku fi miryatin fala taku fi miryatin mimma ya'budu haula ma ya'buduna illa kama ya'budu aba'uhum min qabl wa inna lamuwaffuhum nasibahum ghayra manqus bayan Allah tabaraka wa ta'ala ya bayyana kissoshi na waɗancan mutane da aka halakar waɗanda manzanninsu suka kira su zuwa ga tauhidi amma suka ki imani Allah ya halakar da su sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ambaci kuma halayen da za a samu kai yanzu an gama da duniya waɗanda suka yi laifi mushrikai Allah ya halakar da su mummunai Allah ya tsamar da su daga halaka ya tsiratar da su amma kowa za a je a tare a lahira a gaban Allah tabaraka wata'ala bayan Allah ya yi bayanin a lahira gida biyu ake aka so wato wasu na ashkiya yan wuta wasu kuma suna su'ada yan aljanna sai Allah tabaraka wata'ala yake gaya manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama cewa fala taku fi miryat kada ka kasance a cikin kokonto cikin shakku mimma ya'budu haula'i dangane da abin da waɗannan mushrikai suke bautawa na gumaka cewa abin da suke kai bata ne ba daidai ba ne ai gashi Allah ya bayani a kisoshin al'ummomin da suke bauta goma ka irin yadda Allah ya alakar da su don suna kan hanya wacce take mara amfani sannan kuma abin da suke bauta bai da amfani baya iya amfani da su komai domin gashi an bayar da labari abin da zai kasance a lahira in an tafi kiyama masu bauta gumaka gumakan ba sa iya amfani da su komai bal ma za su shiga wuta su da gumakan nasu saboda haka ya kai manzo sallallahu alaihi wasallama la takun fi miryatin kar ka zama a cikin kokonto mimma ya'budu shi, dangane da abin da waɗannan mushrikai suke bautawa cewa bautar ba daidai bace wato batacciyar bauta ce kuma makomansu a lahira gidan wuta ne kar ka yi kokonto akan ainihin abin da suke kai malamai suka ce wannan da ake magana da manzon Allah fala taku ana khitabi ne ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallama amma ba da shi ake magana ba da al'ummar ake magana saboda shi kan ba zai kokonto ba game da cewa abin da mushrikai suke kai bata ne dan Allah ya yi masa wahayi cewa bata ne to mu ake gaya wa al'ummar ta cewa kada ku kasance a cikin kokonto dangane da cewa abin da waɗannan suke kai bata ne abin Allah ya yi wahayi ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shine shirya ka kenan wa'azi ake yi da kuma jan hankali ga mutane cewa su kyale watan hanyar domin ba daidai ba ce hanya ce ta bata saboda gumaka sai bi hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ita ce hanya ta tauhidi da Allah ya masa wahayi ita ce kadai shari'a shine faɗin Allah fala taku fi miryatin mimma ya'budu haula'i ma ya'buduna ba komai suke bauta wasu waɗannan mushrikai illa kama ya'budu abahum min qablu illa kamar yadda iyayensu a baya suka kasance suna bauta waɗannan gumaka mana ba su da madogara illa kwaikwayon iyayensu kawai sun gaji wannan bauta ce ta gumaka amma me hujja akan daidai ce ko ba daidai ba su da hujja kawai sun ga iyayen suna kai ne su ma suka tafi akan wannan hanya saboda haka hanya ce ba ta ciya ba hanya ce ta daidai ba waɗanda suke kanta sun gaje ta ne madogararsu iyayensu iyayensu ita ce madogararsu shi ne faɗin Allah ma ya abu illa kama ya abu da abahun min kablu ba komai suke bauta rufa ce irin bautar da iyayensu suke kai a can da baya suka kwaikwaye su wa inna lamuwaffuhum nasibahum Allah tabaraka wata'ala yace kuma lalle mu wallahi za mu cika musu su na abin da suka aikata wato na laifi a lahira abin da suka aikata za su ga sakayyarsa a gobe kiyama wa inna lam waffuhum nasibahum ghayra manqusin ba tare da mun tauye musu wani abu ba duk abin da mutum ya aikata a lahira sai ya ga sakamakon shi babu ainihin tawaya a ciki shine fadin Allah faman ya'mal mithqala dharratin khairan yarahu wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yarahu kowa sai ya ga abin da ya aikata ba za a rage maka komai ba in khairan fa khairun wa in sharran fa sharru in mutun ya alheri zai ga cikakken sakayya ta alheri in ya aikata aka san haka ma mumuna aiki shi ma je Allah yayi rantsuwa lalle wallahi sai an cika musu a rabansu na abin da suka aikata gaira mankutin ba tare da tawaya ba mana duk abin da mutum ya yi sai Allah ta'ala ya yi masa sakayya a gobe kiyama in ya tsaya gaban Allah ba tare da an tawaye masa wato komai ba in alheri ne ma zai gani in kuma aka san haka ne ma zai gani sannan Allah tabaraka wa ta'ala sai ya dawo yake ba da labari game da ainihin abin da ya bayar ga annabi Musa alaihi salam na littafi na shari'a amma mutanansa suka yi sabani akai Allah ya ولقد wa laqad atayna Musa wa laqad atayna Musa al-kitaba ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريد وإن كلا لما ليوفينهم ربك Allah tabaraka wa ta'ala ya kawo wannan wato labari na annabi Musa alaihi salam da littafin da ya bashi ya aiko shi zuwa banu Isra'ila sai suka yi sabani akan littafin suka kasu gida-gida Allah ya ba su shari'a ya ba su manzo annabi Musa alaihi salam ya ba su littafi at-taura amma sai suka sassaba akan wannan littafin ba su bi shari'ar kai tsaye ba wannan ai ana gaya wa manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallam tasiriyar dallahu ma'ana domin rarrashi da kuma ba shi haƙuri game da abin da mutanen makka suka yi jayayya da shi suka ki imani to shi ne Allah tabaraka wa ta'ala yake bayyana cewa jin yin imani da saɓani da suka yi haka ma banu isra'ila su ma an ba su littafi amma suka saba shi ne faɗin Allah wala atai na musa kitaba. wallahi lamun din na rantsuwa ne hakika mun ba wa annabi musa alkitaba littafi shine at-taura mun ba shi littafi muka aiko shi zuwa banu isra'ila littafin da yake dauke da me da shari'a faqtulifa fihi amma sai aka yi sabani a cikin shi a littafin mana gashi dai Allah ne ya aiko musu da manzo da littafin amma sai banu isra'ila suka kasu gidaje mana gida-gida wasu yi imani da abinda annabi Musa ya zo da shi wasu kuma suka kafirci to kamar haka ne Allah da ya aiko alqur'ani manzo Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da alqur'ani shi ma dai wasu mutane sun yi imani wasu kuma suka saba suka wa Allah saboda haka ya kai manzon Allah kada ka samu damuwa dan wasu ba su yi imani ba haka ma al'ummar annabi Musa alaihi salam da aka ba su littafi na shari'a taura wasu sun yi imani wasu kuma ba su yi imani ba irin yadda kai ma mutanenka ainihin wato suka saba suka ki imani wasu kuma suka yi imani kamar yadda muka bayyana a baya al'ummar annabi Musa alaihi salam tana kama da al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama a irin yanayin shi ya sama manzo Allah ya gaya mana cikin hadisin da muka karanta cewa la tattabi'unna ko la tattabi'anna sunana man kana qablakum lalle wallahi ko wannan al'umma ta wanda annabi sallallahu alaihi wasallama za ku ba hanyar wanda suka gabace ku sai ake tambayar manzo Allah aka ce al-yahud wan nasara ya ma'aikin Allah kana nufin yahudawa da nasara sai ce faman in ba su wa nake nufi su nake nufi domin ai su ne kusa da wannan al'ummar saboda haka duk abin da suka aikata su ma wannan al'umma ta annabi sallama za su aikata shi yasa ma manzon Allah ya bamu labari dangane da abin da zai kasance a wannan al'umma tashi ta sabani yake cewa al'ummar nan za ta kasu gida-gida har 73 kamar yadda banu Isra'ila su ma sun kasu gida-gida har Yahudawa 71 Nasara 72 sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake bayyana mana dangane da irin yadda mutanen annabi Musa suka karyata shi kuma suka saba masa lokacin da aka yi rabo na ganima a Hunain sai wani daga cikin munafikai yake cewa wannan rabon dai ba a nufi Allah da shi ba ma'ana ba ya adalci ba sai manzon Allah hankalinsa ya tashi yace man ya'dil idza lam Allah wa rasuluhu idza lam Allah wa rasuluhu in Allah bai adalci da sa ba zai adalci sai manzon Allah yace rahmatullahi ala akhi Musa Allah ya rahama ga dan uwana annabi Musa laqad uziya bi akthara min hadha fa sabara an cutar da shi da abin da yafi wannan amma ya haƙuri mana wannan yake nuna cewa duk abin da ya kasance a waccan al'umma na sabawa manzansu na sabawa a cikin addinin to haka wannan al'umma ita ma za ta kasance kamar yadda Allah ya ce walaqad atayna Musa al-kitaba fakhtulifa fi hakika wallahi mun ba da littafi ga annabi Musa fakhtulifa fihi amma aka yi sabani a cikin sa walaula kalimatun sabaqat min rabbik ba dan kalma da ta gabata daga ubangijinka ba ma'ana hukuncin da Allah ya hukunta cewa ma'ana ya rubuta a lauhil mahfuz cewa ba zai kama mai laifi da laifinsa ba har sai an tashi kiyama la qudiya bainahu da an yanke hukunci tsakanin su al'ummar da suka yi sabani ko dai a cikin banu Isra'ila ko a cikin wannan al'umma ta Annabi sallallahu alaihi wa sallam wa innahum lalle su lafi shakkin minhu murib suna cikin kokonto minhu daga abin da Allah ya saukan musu na shiriya kenan idan an ce ana nufin al'umma annabi ne sallallahu alaihi wasallama kenan Allah yana gaya manzon Allah cewa ba dan ya yanke hukunci cewa ba za a kama mutane da laifi ba har sai an tashi kiyama la qudiya bainahum da Allah ya yanke hukunci tsakaninsu wannan masu sabanin kenan wa innahum kuma lalle su masu karyata littafin nan suka yi sabani ko dai cikin al'ummar annabi Musa alaihi salam ko kuma cikin al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi lafi shakkin suna cikin kokonto mai girma min daga abin da Allah ya sauka musu na littafi muriba suna masu shakku a cikin sa wato wannan yake nuna mana cewa masu wannan kokonton abin da ya haifa musu da kokonto shine ainihin rashin gane sakon da yake cikin littafin da Allah ya sauka musu suna shakku a cikin wa'ayin da Allah ya saka musu kamar suna da wani nau'i na kokonto ne littafin da Allah ya ba wa annabawan su ko dai annabi Musa alaihi salam Allah ya bashi at-taura ko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya bashi al-Qur'ani waɗanda yanzu suka zo musu da shi suna kokonto cewa shin daga Allah ne wannan shari'a ko ba daga Allah bace shine abin da ya haifa musu da wannan bata har suka kasance sun bar hanya ta daidai suka yi sabani wa inna kullal kuma lalle kowanne daga cikin kullal ma'ana daga cikin masu saɓani a cikin littafin laiwaf lamma laiwafiyannahum rabbuka amalahum lalle ubangijinka sai ya cika musu sakamakon ayyukansu kowane da waɗanda suka yi saɓani a cikin littattafan Allah ya yi rantsuwa yake lamma laiwafiyannahum rabbuka amalahum lalle wallahi sai ubangijinka ya cika musu sakamako na abin da suka aikata wato kamar an sake maimaita magana da ta wuce kaɗan a cikin ayar da makaranta a baya cewa wa inna abin nan layuwafiyar na umarabuka a malam sai ya cika mutu a su na ayyuka nasibahun gaira mankusin ma'ana abin da suka aikata na ayyuka ba tare da tawaya ba shine Allah ya sake nanatawa wa inna kullal lamma layuwafiyar yanna umarabuka malam kowane daga cikin wanda suka yi saɓani dinnan sai Allah ya cika masa ayyukan su da aikata in ma dai aiki na alheri ko na akashin haka innahu bima ya'maluna khabir domin shi Allah lalle wato khabirun wani ne wajen sanin abin da suke aikatawa su waɗannan da suka yi sabani kowane da wanda suka ba hanya ta shari'a da waɗanda suka ba hanya ta tabata kowane sai ya tsaya gaban Allah kuma ya ga sakamakon abin da ya aikata sannan sai Allah tabaraka wa ta'ala ya umarci manzon Allah da mabiyansa sallallahu alaihi wa sallama cewa su tsaya akan hanya ta istiqama shine wahayin da Allah ya yi masa na alqur'ani ya rike alqur'ani kuma ya tsaya akai har ga wata da Allah ya yi istiqama ke kar ya kauce yanzu kaga a baya ana magana sabani cewa Allah ya aiko da manzanni ya buga misali da annabi Musa sannan da annabi Muhammad sallallahu alaihi sallama cewa Allah ya ba su shiriya amma mabiyansu suna sabani to Allah yake wa manzon Allah fala taku fi miryatin kar ka zamo cikin kokonto min ma ya buzu haulai cewa waɗannan da suke kan wancan hanya mushrikan maka suna kan hanyar fata ne abinda Allah ya maka na wahayi ya baka ita ce shari'a saboda haka ka rike ta kada ka kyale ta haji zuwa ga mawaka da Allah tabaraka wa ta'ala sannan ka gaya mabiyan ka ma su rike wannan shirya gam gam kada su bar ta har zuwa ga gamonsa da Allah ta tabaraka wa ta'ala sai Allah ya ce fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la taghaw innahu bima ta'maluna basir fastaqim kama umirta Allah ta'ala ya ce wa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama kin. ma'ana ka tsaya akan istiqama shine daidaito abinda Allah ya baka na alkur'ani ka rike shi ka tsaya akan abinda Allah ya dora ka kai na shari'a kada ka kauce ma'ana ka istiqama yana nufin wato akan abinda Allah ya umarce ka akai na aqida ma'ana na imani na ayyuka na dabi'u ma duk abinda Allah ya maka wahayi ka rike ka tsaya akai kama umirta kamar yadda Allah ya hore ka na cewa ka rike littafin nan ka rike wannan shari'a wa man taba ma'aka haka nan wanda wato suka tuba suka bi hanya ta shari'ar da ka zo musu da shi da ita su ma su tsaya akan wannan tafarki su yi istiqama ma'ana kada su kauce daga wannan hanya ta su yi hakuri su tsaya akan wannan hanya har su gamu da ubangiji subhanahu wataala su tsaya akan ta ba tare da kaucewa ba malamin suka ce ai liyas wal yastaqima man taba ma'aka waɗanda ma suke suka bi bika bayan sun yi imani sun bar abin da yake na bata to su ma su yi akan hanya ta shirya. ibn abbas Allah ya kara musu ya dace da mahaifinsa yace ma nazala ala rasulillah sallallahu alaihi wasallama ayatun hi ashaddu wala ashaqqu min hadhihi alaya babu wata aya da Allah ya saukar ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wacce take hi ashaddu ta tsanani gare shi wala shakku tafukunci gare shi min hadhihi aya fiye da wannan aya dan me yace saboda Allah ya ce fastaqim kama umirta ka tsaya inda aka umarce ka karka kauce duk abin da Allah ya gaya maka yin shika ba ka tsaya karka kauce wannan kuma abu ne mai wahala idan an ce ka tsaya yani cikin abin da Allah ya umarce ka kenan duk abin da Allah ya faɗa ka yi duk abin da Allah ya hana ka bari a matsayinka na mutum karka kauce abin yana da wahala a ce mutum ya tsaya ya yi istikama, yana da wahala dalili saboda kai dan adam ne kana da dabi'a ta me ta tattan da yanayi to kuma an ce maka ka tsaya cikin abin da Allah ya umarce ka kada ka saba kada ka saba shine ibn abbas yake cewa babu ayat da tafi wahala da nauyi ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam fiye da wannan aya mana Allah ta'ala fastaqim kama umirta walidalika ke yasa ma wannan hadisin da aka rawaito malamai suna da magana akan isnadin sa an rawaito cewa ma'aiki ya ce shi ya ni hudun wa akhawatuha ma'ana an tambayi manzo Allah ka ce ya rasulullah ga furfura ta fara fito maka akai ya akai haka sai ce ai aya ce ta suratul hud da yan wanda suka sa ni furfura wato fa Allah ta'ala fastaqim gaba ubaita ka tsaya dan irin yadda Allah ya gaya maka to shi manzo ma'sumi ne sallallahu alaihi wasallam ma'ana yana da kariya daga Allah Allah yana tsare shi ba zai yi sako ba to amma mu ba wa ya kamata ya furfura mu ne wanda muke masu wato caccanjawa yadda muke sako to ya nuna kuma da wani cewa man taba ma'aka da wanda ya tuba tare da kai shi ba sai akan ba mana duk abin da Allah ya faɗa kai ne ka aikata duk abin da Allah ya hana ka hannu to wa zai iya wannan wani waliyin ne zai iya wannan kaga kenan abu ne wanda yake mai girma kwarai da gaske abu ne mai wahala saboda haka Allah yake wala tasghaw kada ka kauce ga barin hanya sai ma da ce al-khitab muwajjahun ila al-mu'minin alladhina sadaka alaihim wa man taba ma'aka wato wannan kamar ana cewa man taba ma'aka ne cewa wala tasghaw kada ka kauce ga barin hanya da ta istiqama shine wala tasghaw domin at-tughyan shine kaucewa ga barin hanya mai gajiya shine at-tughyan ai la tanharifu amma haddalaku kada ku kauce game da abin da Allah ya iyakanta muku bi ifratin wa ko dai wuce gona da iri ko kuma kasawa kowane kada kai ka tsaya akan daidai inda Allah ya faɗa yace fa inna kila tarfai qadr al-umur zamin domin kowane daga cikin biyin abin zargi ne in an ce ka tsaya nan sai ka wuce gaba kayi abin da ba daidai ba an ce ka tsaya nan sai ka zo ka tsaya a baya shi ma kayi abin da ba daidai ba ya za ka yi ka tsaya daidai inda aka faɗa kar ka kauce kuma a cikin komai a cikin abin da ya shafi imani a cikin abin da ya shafi aiki a cikin abin da ya shafi dabi'u da halaye ka tsaya iya inda Allah ya gaya maka shine wala tasghaw kada ka wuce abin da Allah ya faɗa maka domin kowanne idan kai laifi ne ka wuce ma'ana ka wuce gona da iri ko kuma a'a ka baka ƙara su baka tsaya a baya kowanne kai to baka yi wala tasghaw ba kaga wannan yana da wahala kwarai da gaske shi yasa sahabbai da aka ce da su su ji tsoron Allah hakka tuqatihi sai an ganin hankalinsu ya tashi saboda ai ba za ka iya ba kai mutum ittaqullah hakka tuqati duk abin da aka ce kai kai duk abin da aka ce ka bari ka bari wa zai iya wannan cikin mutane babu ko mun wala takaka dabi'ar ka ta dan adam sai ka samu kauciya wani lokaci ka karkace ko ba ka saboda ka kawo koke wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kace ya rasulullah wane ne zai iya istikama ma'ana ya yi takawa ba tare da wato ya kauce ba a matsayin mu na ƴan adam ai ɗan adam yana kure yana kuskure sai Allah ya saukar da aya fattaqullaha mastata'tu ku ji tsoron Allah iya iya wa saboda kai ɗan adam ne zaka iya kokari wajen bin Allah duk abin da Allah ya faɗa zaka yi iya ka iya ka sannan abin da Allah ya hana zaka hannu baki daya haka manzo Allah yake ma amartukum fa'tu bihi fa'tu minhu mastata'tu wa ma nahaytukum anhu fajtanibu abinda na hore ku da shi ku zo da shi ma'ana ku aikata iyayen gwargwadon abinda kai sai Allah ya maka abuwa akan abinda ka kada a matsayinka na dan adam amma abinda aka hana sai aka ce fajtanibu shi kan ku hannu domin shi hani ba za ka ce ba zan iya ba shi za ka iya domin da abin Allah ya hana so ake ka bari baki daya idan ka aikata kuma ka nemi yafiya a wajen Allah tabaraka wa ta'ala ibnu ashur Allah ya mata rahama yace wa qad shamila tughyan usul al-mafasid da Allah yace wala tasghaw kada ku ketare iyakar Allah ma'ana duk abin da yake na ketare iyaka ne ya shiga wala tasghaw kada ku ketare iyakar Allah kowane irin abu ne na barna Allah ya hana shi sai ce fa kanat al-ayatu jami'atan li iqamati al-masalih wa dar al-mafasid wannan aya fadin Allah fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wala tasghaw yace ayar ta wato ta kunshi dukkan abin da yake wato jana ya ta ta tattaro ya kamatul masalih tabbatar da abin da yake maslaha shi za ka yi domin Allah ya ce fastaqim kama umirta ka tsaya kamar yadda Allah ya hore ka ma'ana duk abin da Allah ya gaya maka ya hore ka da shi ka tsaya akai wa man taba maka sai ce wala tatawab sannan kuma dar al mafasid duk abin da yake na barna ne aka ce kada ka aikata shi fa kana nahi anhu jami'an wannan aya ma tana hana duk abin da yake ya shiga cikin me at wato ketare iyaka da sabawa Allah jami'an a ahwali masadir al-fasad min nafs al-mufsid wa baqiya ma yukhsha alayhi min adwa fasad khalifatin wato an hana ka duk abin da zai zai zama kauciya ne ga barin umarnin Allah saboda haka a gaba sai Allah yake ka kauce wa duk abin da zai jefa ka zuwa ga at-tughyan shine wato cuɗanya da ma'abota barna waɗanda za su kawar da kai ga hanya ta istiqama aya ta gaba za ta faɗi wannan yanzu kaga Allah ya ce ayi istiqama fastaqim kama umarta wa man taba aka ce aka ce wala tasbaw to akwai asbab na wuya. akwai abubuwan da suke sanyawa a kauce daga ciki shine rabar masu barna sai Allah ya hana a aya ta gaba wanda zamu karanta innahu Allah ta'ala yace shi Allah ta'ala bima ta'maluna basir wato masani ne mai ganin abin da kuke aikatawa babu abin da za ku yi wanda Allah bai gani ba duk abin da za ku yi Allah ya gani saboda haka Allah tabaraka wa ta'ala yake kudaitar da mummune wajen istiqama tsayawa kan hanya ta daidai likakkiyar hanya da kuma kokarin kaucewa duk abin da Allah ya hana banda wannan Allah ya faɗa a cikin wasu ayoyi na Alƙur'ani ya bayyana wato alheri da ake samu idan an yi istiqama إن الذين إن الذين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون kaga yana daga cikin wanda ya yayi istiqama Allah ya yake ai masa bishara tun kafin ya bar duniya za a nuna masa rabon sa na aljanna za a yi masa albishir cewa dan aljanna ne amma da shar'in ta yi istiqama innal ladzina qalu rabbuna la thumma istaqamu a wata ayar kuma fala khawfun alaihim wala hum yahzanun babu tsoro a gare su in za su bar duniya cewa me za su bari ma'ana me za su fuskanta me za su tunkara a gaba sannan ba za su yi bakin ciki ba abin da za su bari a baya a duniya cewa wa zai kula musu da shi Allah ya ce ni ya lamunce musu saboda haka wannan yana cikin falala da kuma wato samara amfani da ake samu an yi istikama an tsaya akan tabarkin Allah tun a duniya bawa Allah zai taimake shi ya ba shi daidaito sannan kuma tun kafin ya bar duniya za a nuna masa rabansa na aljanna haka nan kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da yazo a cikin hadisin ah, muslim ah, wani sahabi yake tambayar manzo Allah yace ya rasulullah kulli fil islam qawlan la as'aluhu anhu la as'alu anhu adan ghaira ya manzo Allah ka gaya mun wata nasiha ka gaya mun wani zance wanda in ka gaya mun ba zan tambayi wani ba bayan ka mana ba na bukatar kuma tambaya bayan ka gaya mun wannan kala sai manzo Allah yace da shi kul amantu billah kace na yi imani da Allah sun taqim sannan ka tsaya akan abin da ka fata. sannan ka tsaya akan abin da ka fata. to kaga wannan istiqama yana nufin cewa kada mutum ya kauce in yayi imani to ya tsaya akan tabarkin imani tabarkin imani shine abin da Allah ya saukar na alqur'ani umarnin Allah abin abinda manzo Allah ya zo da shi kai mata biyayya abinda Allah ya hana ka hannu shine ma'anar istiqama to akwai abin da yake kawo wato matsala ga istiqama hmm. shine tudanya da mutane waɗanda suke ba na garba to in kai istiqama kana so kuma ka tsaya akan istiqama to ka guje wa duk wato wanda hadakarka da shi da ka da shi zai iya kawar da kai gabarin hanya ta daidai shine faɗin Allah ta'ala wala tarkam wala تركنوا ila alladhina ظلموا فتمسكوا النار وما لكم من دون الله أولياء وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا Allah tabaraka wa ta'ala sai yace wala tarkanu ilal ladina zalamu kada ku karkata ko ku jingina zuwa ga waɗannan da suka zalunci kawunan ma'ana abinda ake nufi la tarkanu ay la tamilu adna mailin kada ku karkata ko ku jingina mafi kankanta karkata zuwa ga waɗanda suke azzalimai karkata har wato daga ikrima Allah ya mata rahama yake cewa wato ma'anarta bi sa'ati aw al mawaddati aw al istina ku yi musu biyayya ko ku kaunace su ko kuma ku nuna musu kara shi ake ce istina kara ma'ana idan akwai wanda yake mabarnaci ne to karka yadda yayi maka umarni ka bi akan barna kenan ma'ana karka yadda ija ka cikin barna ya gaya maka cewa ai wannan abin kaza ne in dai mabarraci ne kauce masa karka raɗe shi bari har ya je ka a cikin barna ya yi maka umarni ka fada cikin barna ko kuma a'a almawadda karka kaunace shi domin ƙaunarsa za ta sa ka bi shi a cikin abin da yake kai na barna karka kaunace shi ko kuma alistina ka yi masa kara ma'ana ka bi shi akan abin da yake kai dan shi babba ne dan shi mai gidanka ne dan shi kaza ne a'a ita barna ba a mata kara ba a mata biyayya in ko kai to za ka kasance da shi mabarnacin gobe kiyama irin yadda fir'auna ya kasance da ba da mutanensa domin Allah yake cewa ya kudu muqamuhu yawmal qiyamati fa awradahum an-nar haka Allah yake in ka bi shi to almar'u ma'aman man ahabba kana tare da wannan mai barna in dai ka kaunace shi akan yana mabarnaci to ka tashi ka sani tashin alkiyama ta za ta shi in dai ka karkata zuwa ga mafarci wajen ainihin mata biyayya a kan barnar wajen kaunarsa kaunar da za ta sa ka janyo zuwa gare shi wajen yi mata kara karar da za ta sa ka raba baki ka yi shiru yana barna ka kasa faɗin cewa barna ce karar da za ta sa kana ganin yana barna ka rika girmama shi kana cewa sayyidi sayyidi shugabanka alhali mabarnaci ne barnar da za ta sa ka ga yana barna ba za ka iya faɗa cewa wannan fa ba daidai bane a'a saboda kana karantawa to in ka yi haka Allah ya ce fata masakumun na to wutar da za ta shafe shi za ta shafe ka a gobe kiyama abul aliya Allah ya masa rahma ce fadin Allah ta'ala wala tarkanu ila allazina zalamu kada ku dingina ko karkata zuwa ga alzalimai ay la tarzau a'malahum kada ku yarda da irin abin da suke aikatawa mana yarda ta fuskar cewa kun yi shiru kun kyale domin dai aka yi shiru ana ganin ana barna ba a ce komai ba to ai an yadda kenan ko ba haka ba kamar yadda ake cewa a sukoto ridan yin shiru ya nuna me yadda da abin da ake kai in baka yadda baka faɗa mana ko ka nuna domin mafi kankancin wato karancin alamar kin yadda shi ne ka nuna ki da zuciyarka wa zalika adhaful iman domin an ce mara amin kun munkaran falyughayyiru bi yadi in ka barna. kana da iko ka hana ta da ikonka hannunka bai lamin safai ba bilitani idan ba za ka yi hana da iko ba da ƙarfi ba to ka hana da me ka faɗa cewa ba daidai ba ne to na ƙarshe matakin ƙarshe shine ka nuna ƙin abin a zuciyarka mana a gani a fuskarka kyamar abu to amma in baka yi wannan ba to yi rukuni kenan zuwa ga waɗannan Ka yi rukuni mana ka karkata suna abin da suke kace ai ba na yi ai ba wai ba ka yi bane da ba ka yi baka nuna kyama da kiyayya na abin da suke aikata ba kenan ka karkata zuwa gare su kamar yadda wasu malamai suka fassara rukun anan karkata zuwa gare su shine wajen nuna kara ko kuma yi musu biyayya ko yin shiru akan abin da suke kai hasan al-basri Allah ya masa rahama yace khaslatani wasu halaye guda biyu idza salahata lil abd idan bawa ya same su ya ribace su salaha ma huwa siwahu min amri to dai al'amuran sa za su yi kyau in dai wannan guda biyu su kai kyau na farko at-tuyan fi ni'ma ya zama baya wuce gona da iri in aka yi masa ni'ima ma'ana Allah ya masa ni'ima daga cikin ni'ima da yake bayi amma bai rudu da ni'imar ba bai bai ketare iyakar Allah saboda ni'imar ba sai yake war rukunu ila zulm da kuma jingina ko karkata zuwa ga zalunci wato ya gana zalunci kuma ba zai hana ba ko ba zai kyamaci zalunci in dai ya samu wannan guda biyun to rabuwar al'amuransa za su yi kyau ya zamo yana da ni'ima kuma bai ketare iyakar Allah saboda ni'imar ba na biyu ya zamo ma'ana ba zai ga ana zalunci ya kyale ba ya karanta wa zalunci sannan sai ya karanta wannan aya wala tarkanu ila allazina zalamu fatamassakum wannan sannan an rawato da kasa da Allah ya masa rahama yana cewa ma'anarta ibnu jarir Allah ya masa rahama yana cewa ma'anarta ma'ana wala tarkanu ila alladhina zalamu ma'anar wannan aya ai wala tamilu ayyuhan nas ila qawli haula'i kada ku rika sauraron maganar waɗannan alladhina kafaru billahi wanda suka kafirce wa Allah yake cewa fa takbaru minhu har ma ku yarda da maganar wa tardau an amali ko ku yarda da irin ayyukan su fa tamassakum an-nar fi ilmikum in kun yi haka to wuta za ta shafe ku kenan wannan aya tana gargadi zuwa cewa kada mutum ya ga ana aikata abin da yake na laifi ko na zalunci kuma ya dingina zuwa ga waɗannan azzalimi in yi haka Allah ya ce masa kuma na duk wanda ya wuta za ta shafe shi wa malakum min dunillahi sannan ba ku da wani kuma bayan Allah min auliya daga majibanta da za su ba ku agaji da taimako yayin da Allah ta'ala zai kama ku da azabarsa sun ba za sannan ba ku da mai taimakon ku kuma bayan Allah tabaraka wa ta'ala ce zai da Allah ya masa rama a cikin tafsirul almanar yake cewa qala almuhaqqiquna malamai muhaqqiqai suka ce ar-rukunul manhiyu anhu wannan abin da aka hana a cikin wannan aya na cewa la tarkanu ila alladhina wa la tarkanu ila alladhina zalamu yace huwa ar-ridha bima alayhi zalamatu min adh-dhulm shine yadda da abin da al-zalimi suke kai na zalunci wa tahsinu tilka at-tariqa da ma nuna kyan wannan hanya ta azzalimai wa tazyinuha da ƙawata ta indahum a wajen mana a rika gaya wa azzalimai ai abin da kuke ai ba laifi ai kuna taimakawa talakawa ai kuna kuna ma ai kuna ma taimako kuna ma yin abin da ya kamata ai kuna taimakawa kasa alhali azzalimai ne alhali suna zalunci ana gani amma ne musu me ana tara ku a ai kuma ai kuma fa irin zuwa na ai ko ai kuma bai irin suwa ne abin da kuke ai abu ne wanda yake ma ai ai talaka ma sun ji daɗin mulkin ku kaga ana tazyini ga su azzaliman irin abin da suke aikata da zalunci yace inda ko dai a rika gaya musu su azzaliman au inda gairi ko a rika gaya wasu ce a ah, to ai kuna batun cewa kaza ai suwa ne ma batun fi suwa ne ba sun fi suwa ne amma amma su azzalimai ne ba azzalimai ne amma ana kawata abin da suke aikatawa sai ce wa musharakatuhum fi shay'in min tilka al-abwab da kuma tarayya da su a cikin abin da suke aikatawa na zalunci a tarayya da cikin abin da suke aikatawa na zalunci yace fa amma mudahanatuhum lidaf'i darari fa amma mudakhalatuhum lidaf'i darari aw iktilab manfa'atin 'ajilatin fa ghayru dakhilin fi ar-ruku'i yace amma mudakhalatuhum wato zuwa wajen waɗannan azzaliman lidaf'i darari don tunkuɗe wata cuta a wikila bi manfa'atin ko don janyo amfani ga al'umma ajilatin amfani na gaggawa yace fa ghayru dakhilin fi rukun bai shiga cikin wannan rukuni ba wato abin da yasa yake wannan magana ya kawo wannan magana ne lokacin da ake tattaunawa game da zuwa wajen shugabanni zuwa wajen shugabanni cewa shin ana iya zuwa wajen shugabanni ko kuma a'a za a kaurace mutu ne magana ce biyu ta magabata akwai magabata da suka tafi akan cewa duk wanda aka gani a wajen shugaba to shi ma azzalimi ne duk wannan shugaban azzalimi ne mana a kaurace musu kwata-kwata ba ku ba ku wannan shugaban kada a ga wani a kusa da su wasu kuma suka ce a'a ai zuwa wajen shugabanni ya danganta idan za a daina idan a yi musu wa'azi domin a ja su mana a nuna musu tsoron Allah domin a yi musu wa'azi a yi musu nasiha wannan dama ce idan har ka samu dama za ka iya zuwa wajen shugaba ka yi masa nasiha to ba karamar dama ba ce wannan abu ne mai kyau an gane ko ko kuma ka je wajen shugaba domin ka gaya masa cewa al'umma suna cikin hali na kaza domin ka janyo musu wani amfani ita al'ummar ko kuma domin ka faɗakar da shugaba ta bai san abin da yake aikata na zalunta su ba domin a ɗauke wannan zalunci in kai hakan jima ji da rashid rida baka aikata laifi baka shiga wala tarkanu ila na zalamu ba baka shiga cikin wannan ayar ba saboda haka dai sabanin da malami suka yi shine idan mutum yana rabar shugabanni ne azzalumai saboda ya amfana shi kadai ya janyo wa kanshi amfani kuma ya rika kawata musu ma abin da suke kai na barna to wannan ya shiga wannan ayar a fassarar da wasu malami suka yi wala tarkanu ila allazina zalamu kada ku taimake su akan abin da suke kai na me na barna har ma ku rika nuna musu kyan abin da suke mana kuna tara musu kaza kuna ta ai su kan ma ai mutanen kirki ne su ai ma suna yi ma ai kaza da alhali kun san suna aika da zalunci in kun yi haka to abin da ya shafe su na azaba zai shafe ku fata masa kuma kuma abin da Allah yake duk wanda aka tashe shi karkashin wayannan azzalumai yana tare da su to zai kasance ne tare da su hatta a cikin wuta domin abin da ya shafe su na azaba zai shafe shi sannan kuma ba su da wanda za su taimake su ma'ana tsamu su daga cikin wannan hukuma idan Allah ya kama su to sai Allah tabaraka wa ta'ala yayi bayanin wani nau'i na istiqama shine sai da sallah yana cikin abin da ya kamata mutum wanda yake kan istiqama ya kiyaye shine fa Allah wa aqimissalata salata zamu tsaya kan wannan aya gobe insha Allah ta'ala sai mu tashi akan wannan aya ta 114 wanda tana bayani ne akan nau'i na istiqama can Allah ya ce fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka to menene istiqama shine tsayawa akan tafarkin Allah daga ciki akwai tsaye da sallah akwai tsaye da sallah Allah ta'ala zai mana bayani na muhimmancin tsaye da sallah insha Allah ta'ala sai mu karanta gobe abin da muka karanta daidai Allah ya ba mu lada da muka yi tun da bashi Allah ya mana afwa Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu ikon binsa ya taimake mu akan ainihin binsa da nisantar abin da ya hane mu ayyuka da muke na ibada a wannan wata na Ramadan Allah ya karɓa mana ayyukan mu Allah ya ya yafe mana kurakuran mu ta baraka wa ta'ala ya karba addu'o'in mu dukkan bukatun mu na alkhairi Allah biya mana dukkan abin da yake mu na rashin lafiya ko talauci ko makamanci wannan Allah ya yi mana baki daya ya ba mu arziki mai albarka ya mana albarka a cikin kasuwancin mu a cikin sana'o'in mu Allah ta'ala ya shirya mana matasa mu maza da mata Allah ya zauna da kasan mu lafiya waɗanda suke tayar da hankali a wannan kasa Allah ya mana maganin su shugabannin mu Allah ta'ala ya shirya mana su ya sa musu tsoron Allah a cikin zukatan su ya sa musu tausayin talaka a zukatan su Allah ta'ala ya shirya mana zuriya baki ɗaya dukan magabatan mu subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillah